والصلاة wasalamu ala rasulillah الله وعلى آله wa ومن wa بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم amma الله وبركاته alaikum wa ورحمة wa barakatuh wa alaikum yau ga watan Rabi'u Sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan a disamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin a aqidatul salaf ashabul hadis wanda abi usman isma'il bin Abdulrahman as-sabuni ya wallafa wanda babban malamin mu a sheikh rabi'u bin hadi umair al-madkhali yayi wa sharhi a yau za mu tashi shafi na 356 na'am بسم rahim. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهذا قال المصنف saboda haka mawallafin wannan littafi yace i'tiqadan minhu fi akhbar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato kudircewa a gare su kudircewa a gare su dangane da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam annaha bi ma'zalin an al cewa hadisan manzan Allah ya nisanci ilimi cewa hadisan manzan Allah babu ilimi a cikinsa. wa anna al-ilma ma yulqihi shaytan ilayhim cewa ilimi shine abin da shaytan ke jefawa zuwa gare su min nataji uqulihim na ainihin sakamako ko kuma na ainihin nuna na hankalinsu alfasida ba ta ce suna ganin hankalinsu ya nuna har suna iya hango wani abu wanda hadisin manzo Allah baya hangowa an gane ko sun dauki cewa wato hadisan manzo Allah ba sa amfani da wani ilimi ilimi shine mutum ya yi amfani da philosophy na Yunan ko kuma yi amfani da ilimin mantik logic to wannan shi ke amfani da ilimi an gane ko da kuma waswasi na kirjinsu al-muslima mai juhu waswasin kirjinsu mai juhu wa hawajisu qulubihim al-khaliya min al-khayr da kuma kutse-kutse na zukatansu abubuwan da ke kutso musu cikin zuciya wanda yake yawo tinta daga alkhairi shi suka ɗauka ilimi suna yin watsi da littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam na'am wallahi hadhihi sifatuhum mala yace na'am wallahi hadhihi sifatuhum yace wallahi wannan shine sifofin wayannan mutane wal iyaz billah na'am wa kalimatuhum wa hujjatuhum al-aqila wato kalmomin su da hujjojin su wanda yake sun wofinta daga alkhairi hujjojin sun wofinta babu wani alaman alkhairi tare da shi na'am bal shubuhum ad-dahila al-batila shubuhohin su wargazazzu na barna wargazazzun shubuhohin su kuma na barna na'am kullu haza ma'tufun ala al-kalam as-sabiq dukan wannan gaba ɗaya an yi atsafin shi akan maganar da ya gabata ya ani uquluhum fasida na'am wa ma hu ilman wato ma'ana hankulan su ce ne da kuma duk wani abin da suke surantawa a cikin khayalin su a matsayin ilimi sun dauka cewa ilimi ne to duk wannan gaba ɗaya ce ne wa hawajisu wa khayalat wannan kutsa kutsa ne da kuma ainihin khayalat wa kalimatuhum allati yu'abbiruna biha an uqulihim al wato kalmomin wanda suke ta'abiri da shi suke fassara ainihin hankalin su wanda yake batacce da hujjojin a ahadila wa badila hujjojin su ruwafintacce ne kuma hujjojinsu su batacce ne shi ثم قال أولئك الذين لعنهم sannan sai malam ya ce imamu sabuni kenan sai ce wa'annan sune wa'anda Allah ya tsine musu wa man yuhini Allah ma lahu min mukrim duk wanda Allah ya wulakanta to ba shi da wanda zai karrama shi in dai Allah ya wulakanta ka babu wani mutum wanda ya isa ya daga ka an gane inna Allah yaf'alu ma yasha lalle Allah ta'ala yana aikata abin da ya ga dama na'am la'anahumul musannif wato mawallafin wannan littafi imamu sabuni rahimahullah ya tsine musu wal amru yahtaju ila ila tafsirin kuma wannan al'amari yana buƙatar tafsir an gane wato malam a nan wajen ya tsine musu cewa har ya kawo ayin ƙur'ani ula'ikan lazina la'anahumullah wa'annan su ne wanda Allah ya tsine musu an gani to wannan magana na tsinuwa in ji malam shekarabi Allah ya masa rahama yana buƙatar ainihin tafsir wal munafiquna minhum yastahiquna hadha al-la'n to munafiqai daga cikin su suna cancantan wannan tsinuwa din wa kazalika man kana minhum mu'anidan mukabiran haka nan wanda ya kasance daga cikinsu kangararre mai girman kai an nuna mai gaskiya an nuna mai gaskiya ya kangare ya yi girman kai ya bin gaskiya to shi ma ya shiga cikin wannan tsinuwa din nam au zindiqan ko ya zama to zindiki yana bayyanar da musulunci ya boye kafirci shi ma ya shiga cikin wannan tsinuwa din qad yastahiqu la'an idza mata ala aqidatin fasida wato yakan cancanci tsinuwa idan ya mutu akan aqida batacciya kun hana wannan ayi yakan cancanci tsinuwa ɗin da sharaɗi sai fa ya mutu a lokacin da yake raye wannan tsinuwa ba zai hau kan shi ba sai ya mutu kan aƙida ba ta ciya لأن الله ya tubu ala haza الضال domin Allah ta'ala yakan karɓi tuban wannan fasaccen mutumin A gane ko da mutum kirista ne ko mutum ba yahude ne ko mutum ba nasare ne ko ɗan shi'a ne ko kaza ne ko kaza ne in dai yana cikin duniya baya halarta ka ce Allah ya tsine mai a yi. saboda wannan bawan Allah ila zai iya tuba an gari duk mutumin da yana da rai bai mutu ba da sauran rayuwarsa duk abin da ya aikata na laifi da ta'addanci baya halarta ka ce Allah ya tsine mishi an gari saboda zai iya yiwuwa ya tuba in ka ce Allah ya tsine mai ka ce Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa an gane wannan ko to wannan kuma ba addu'an mutanen kirki bane kullum mutumin kirki yana yin addu'a Allah ya shirye mutane yana yin addu'a Allah ya sa mutane su dawo zuwa ga gaskiya amma juhal allazina yattabi'unahum amma jahilai wanda suke bin su fa fala nal'anuhum ba za mu tsine musu ba in ji malam wa nadahu ila ba za mu tsine ma ba jahilai wa'anda suke bin wa'annan domin su ba sani ba suna buƙatar a karantar da su suna buƙatar a wayar da su وندعوهم إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة زام كراس زوا الله تبارك وتعالى بحكمة تكون وعزي مكو والعولى اجتناب مثل هذا اللعن الخاصة المعين والله يبصر هما أبن دي يفداتي و لسانتا مثال ونن إنوا خاصة في المعين مسمى ما ga ayyanan mutum. Kun gane? La'anul mu'ayyan mun nisance shi. an gane duk cutar wanda kafirci duk cutar wanda kafiri yayi mana ko duk cutar wanda dan bid'a yayi mana to baya kamata mu kama shi da ta'ayin mu ce Allah ya tsine mishi kamar mun ce ne Allah ya nisanta shi daga rahama Allah ya shigar da shi wutar jahannama to wannan addu'a baya kamata Allahu al umum jaizun wato tsinuwa ala sabilul umum ya halatta an gane ko kai tsinuwa a dunkule wannan jaiz taqulu la'natullahi 'ala adh-dhalimin kace la'natullahi 'ala adh-dhalimin dinuwan Allah ya tabbata akan azzalimai a dungule baka ayyana ma ba alal kadhibin baka ayyana sunan kowa ba la'natullahi 'ala al wato dinuwan Allah ya tabbata 'ala al-kadhibin hmm. Allah ya tabbata akan masu ƙarya ala kaza Allah ya tabbata akan barayi dinuwan Allah ya tabbata yan bid'a za ka iya yi a dunkule tu ayyin amma kada ka kuskura ka ayyana hatta walau kana nasariyan nasraniyan aw yahudiyan kai ko da ya kasance ba nasare ne ko ba yahudi ku fahimci wannan kun san dai karshen cutar da addini la tajidanna ashadda nas adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku zaka samu mafi tsananin mutane wajen adawa ga mu'minai sune yahudawa da kuma masu bautan gumaka wala tajidanna hum mawadda lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara zaka samu fi kusancin mutane soyayya ga musulmai wa inna masu cewa mu kristoci ne to kaga ko da mutum ya kasance ba nasare ne ko ya kasance ba yahude ne baya halarta ka kama sunan shi ka ce Allah ya tsine mishi kuskure ne limaza na'am saboda me li'anna Allah qad yatubu alayhi domin Allah ta'ala yakan karbi tuban shi shi wannan da ka tsine ma ce Allah ya nisantar da shi daga rahama kamar kana so ka ce ne kada Allah ya sa ya shiga aljanna to irin wayannan manzo sallallahu alaihi wasallam da aka yi yakin Uhudi ya zamanto kafurai sun sare shi sun ji mai ciwo sun karya mai haƙora manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji haushi har ya zamanto yayi makafuran mummunan addu'a an gari yana cewa kaifa yublihu qaumun shajjau nabi ko shajju nabiyahum wa kasaru rubaiyatahu wa huwa yad'uhum ila Allah yaya za a yi mutane su samu babban rabu da suka fasa ma annabin su kai suka karya mai haƙora alhali yana kiran su zuwa ga Allah sai suka fara ya Allah ka tsaya annabi ya fara Allah ka tsine mu wani ka tsine mu wani ka tsine mu wani yana ta ta'ayin yana kama sunan manya-manyan kafirai da suka cutar da shi Shi ne sai Allah ta'ala ya saukar da ayan nan laisa laka min al'amri shay'un an gane ba ka da wani iko na al'amarin tsine musu in Allah ya ga dama ya karɓi tubansu in ya ga dama ya musu azaba fa innahum zalimun hmm. domin lalle su azzalimai ne sai Allah ta'ala sai ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kama sunan su ala ta'ayyir ya tsine musu an gane wannan ayi sannan kuma ga wannan bawan Allah wannan wannan bawan Allah da ake yawan kawo shi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ana kawo shi wajen manzo Allah ya bugu ya sha giya manzo Allah wannan annabi yana mai lakabi da himar wato ana kamo shi ya sha giya annabi ya mishi bulala bayan wasu kwanaki kaɗan sai ya ƙara dawo da shi ya ƙara shan giya har ya zamanto kamar kostoma na ainihin kotu na manzo sallallahu alaihi wasallam ana yawan kawo shi to ashe sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suna matukar jin haushin abin wannan bawan Allah ya kamata ya tuba an kawo shi ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba ana kawo shi kan matsala guda ɗaya ya kamata ya tuba sai wasu daga cikin sahabbai ta ce kai la'anatullahi alai ko la'anahullah kama ma aksar ma yau tabi la'anahullah inuwan Allah ya tabbata a gare shi so nawa ana zuwa da shi nan wajen to sai annabi ya ji wannan inuwan da suka yi sai annabi ce na taqulu zalik wala tu'inu alaihi shaytan kada ku faɗi haka domin kada ku taimaka ma shaytan akan shi kaga wannan sai nuna mana ashe in kana tsirewa mutum bita'ayi to kana taimaka ma shaytan ne akan shi idan ka taimaka ma shaytan akan shi ka zamanto mai kira zuwa ga shedan don kana taimako shedan ya samu mabiya da yawa mutumin da yake tsino a kan ta'ayi yana taimaka ma shedan shedan ya samu mabiya da yawa kaga duk mutumin ko da ya sa shedan ya samu mabiya da yawa Allah kada ya san girman zunubin sa ko ba ka ba na'am saboda haka shi wannan bawan Allah wanda ya aikata zunubi wato Allah kan karbi tubansa fa ya mutu alal islam sai ya mutu akan me ya mutu akan musulunci قال الله تعالى لنبي الله تعالى يا شيء كأنبن sallallahu alaihi wa sallam. إنما da ala nafrin min quraish lokacin da manzon Allah yayi mummunan addu'a ga wasu jama'a daga cikin quraishawa laysa laka min al-amri shay'un sai Allah ya ce mai baka da wani iko na wani al'amari aw yatuba alaihim in Allah ya ga dama ya karbi tuban su aw yu'azziba ko ya musu azaba fa innahum zalimun lalle su azzalimai ne na fata gani almuhim dai ya halatta a yi abin da la'anu bil wasu amma an hana la'anul muayyan na'am samitul hakima aba abdullah al-hafiz yaqul amma a yaushe ne la'anul muayyan ke halatta yau la'anul muayyan yana halatta idan mutum ya mutu kafiri idan mutum ya mutu kafiri kai tsaye kana iya cewa Allah ya tsine masa an gane wannan ko amma in dai mutum ma dama bai mutu kafiri ba ba a san ainihin rayuwar shi ba wato baya halatta kai ta yi ne gaske ne masa Allahu a'lam na'am samitul aba abdullah al-hafiz yaqul naji al aba abdullah al-hafiz yana cewa samitu aba ali al-hasan ali naji abu ali al-husain ali al-hafiz shi yana cewa na'am ja'far bin ahmad bin sinan al-wasi yaqul سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ناجي أحمد بن سنان القطان هنا شيوا ليس في الدنيا مبتدع باب وندم بدعة في الدنيا إلا وهو يبجد أهل السنة فاتينا إن أهل الحديث من أهل الحديث إلا وهو يبجد أهل الحديث فاتينا كمان أهل الحديث إن دي متدم بدعة دي to insha Allah sai ya kyamaci wa ya kyamaci ahlul hadis an gane babu dan bid'a a duniya face yana kin ahlul hadis ko babu wannan bidiya a duniya face yana kin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ga dan bidiya wani gaba ɗaya baya ma san hadisan annabi wani dan bidiya zaɓi san ka yake yi yana zaɓan hadisin da ya dace da ra'ayinsa ya ɗauka hadisin da ya saba ma ra'ayinsa ya zubar da su an gane yan a na duniya gaba ɗaya min al-jahmiyya wal mu'tazila wal rawafid ah, wal khawarij wal sufiyya wal qur'aniyun wa ahmadiyya kai duk yan bid'a na duniya gaba daya babu wanda baya inkarin hadisin annabi babu shi an gane yan bid'a a duniya kakaf suna inkari sai dai wani ya fi wani hatta masu takalidi da mazhaba idan sun zama to kullat zaka suna fitowa kirikiri suna inkarin hadisin da ya saba wa mazhabansu an gane wani lokaci ma har zaka ji suna yin izjili ga duk wani hadisin da ya saba wa mazhabansu an fahimci wannan aiki to wannan shine abinda Ahmad bin Kaddan rahimahullah ya faɗa laysa fi dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlan hadis hmm. babu wani dan bidiya a duniya face yana kyaman ahlan hadis na'am fa idza tada'a ar-rajul nuzi'at halawatul hadis min qalbihi qalbihi na'am idan mutum ya kirkiro bid'a sai a zare zakin hadisi a zuciyarsa an gane da zarar mutum ya kirkiro bid'a ka ga kwata-kwata baya son ya ringa jin ana karanta hadisi sai a zare zakin hadisi a zuciyarsa za ga wani yana cewa mu muna kafa hujja da hadisi ne kawai ya zan mutawatir in dai hadisi kabar ahad ne ba ma kafa hujja da shi a wajen aqida ba ma kafa hujja da shi a wajen ibada muna kafa hujja da shi ne kawai wajen fazailul amal ko abin da ya kama da wannan to da zarar ka ji wannan to wannan bawan Allah kamar yana so ya ce ma ne hadisai da dama bai yarda da su ba tunda mafi yawan hadisai wanda suke gudana da muke amfani da su gaba ɗaya mafi yawa kabaru ahad in an ce hadisai mutawatirai to ɗan kaɗan ne kwarai da gaske ba za su wuce a ce ɗari biyu ba gaba ki ɗaya ina fatan gane sannan kuma mutawatir wanda yake mutawatir lafzan da wuya ya wuce talatin haka to kaga in aka ce sai da hadisi mutawatir ne kamar kawai ana so ne mu koma yiwu kawai an gani duk wanda ce ba ma kafa hujja wajen aƙida sai hadisai mutawatirai ba ma kafa hujja wajen ibada sai hadisai mutawatirai kamar yana so ne ce kawai alƙura'ani kawai ya ishe mu ba ma buƙatar wani hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam saboda mafi yawan hadisai akbaru ahad ne in ma hadisi ya zama gari ko ya zama aziz ko ya zama mashhur an gano wannan su ne mafi yawan hadisan da ake kama hujja da su to maimakon mutum ya ce ma kawai shi baya son hadisi sai ya yi wayo sai ce ha za khabar wahid fi ma ta ummu bihil balwa fala yuqbal kawai an gani sai ya kawo wasu irin sharda cewa kafin ya yi aiki da khabar wahid sai ya cika sharadi kaza duk wannan gaba ɗaya wayo ne na tunkuɗe hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda yan bid'a ke yi na'am قال وسميت الحاكم رحمه الله يقول يشي ناجي إمام الحاكم الله يمسر راما هنا شيوا سميت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنزلي يشي ناجي أبا الحسين محمد بن أحمد الحنزلي أشام بغداد هنا شيوا يقول سميت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل يشي ناجي أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي هنا شيوا كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين إيه نا كسنشي da ni da Ahmad bin Hassan a Tirmidhi muna wajen jagora na addini imam ahli sunna wal jama'a abi abdullah ahmad bin hanbal abi abdullah ahmad bin hanbal duk muna wajen malam na'am fa qala lahu ahmad bin Hassan. hasan sai sai ahmad bin Hassan ya ce wa imam ahmad ya aba abdullah yace ya aba abdullah zakaru li bin abi kutaila bi makka ashab al-hadith wato sun ambata ko sun ambata ga ainihin ga ibn abi kutaila sun ambata mai a can makka suka ambata mai ashabul hadis suka ce kai akwai wasu ashabul hadis suna da kokari wajen bin hadisin annabi suna da kaza kaza kaza kaza na faqala ashabul hadis qawmu su'il sai ce kai da Allah ya su ashabul hadis ai masu bin hadisi miyagun mutane ne an ka jan ce mutum ashabul hadis ai mugun mutum kenan ai ba mai bin hadisin annabi face mutum mai mummunan hali faɗama ahmad bin hanbal wa huwa yanfudu sauba kawai nan take sai imamu ahmad bin hanbal wato ya dugunzuma sai ya miƙe yana kakkaɓe tufafinsa wato ma'ana kada kada musiba ya zo ya same shi wa ya kulu zindikun zindikun zindikun yana cewa zindikun zindikun zindikun hatta yi kuwa zindikun kuwa zindikun kuwa zindikun ai mai wannan magana ya kalli ashabul hadith masu kariya ga sunan manzo sallallahu alaihi wasallam masu kira zuwa ga ayi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya kalle su ya ce wai miyagun mutane ne sai imam ahmad ya kira shi zindiq an gane wannan ko to ila wani ya ce mubalaga ya za a yi kawai don mutum ya ce kaza ai ba hadisin ya karyata ba ashabul hadis ya faɗa to menene yasa yake kin su laifin mai suka yi har ya ce qaumu Eh? yawa saboda sakon da suke dauke da shi baya son sakon yana jin haushin hadisi shi yasa sai ya labe in ya fito baro baro ya ce hadisi mummuna abu ne to za a gano shi bari ya ringa sassaka on the ground yana suka ashabul hadis idan har ya soke su to a hankali shi ma hadisin zai soku wannan shine wayo irin na shi'a shi'a suna so su zagi manzo sallallahu alaihi wasallam idan sun zage shi za a gane su ba musulmi bane sai suka yi wani dabara sai suka koma suna sai suka yi dabara sai suka rike mutanen gidan annabi kace su mabiya ahlul bait ne sai suka zo manya-manyan abokan manzon Allah wanda suka taimake shi wajen jihadi suka taimake shi wajen da'awa suka yi hijira suka yi kaza eh? suka yi amfani da dukiyansu da jikinsu wajen ganin cewa addinin musulunci ya ci gaba suna kafirta su suna fasikantar da su suna faɗin miyagun maganganu na ƙazafi a gare su sannan kuma suka zo suna ɓata matan manzan Allah gabaki ɗaya sai dai guda ɗaya an gane wannan ai idan kai magana sai ce to ai su suna son mutanen gidan manzan Allah ya za a yi a ce ba su san manzan Allah suka samu manya-manyan abokan manzan Allah wanda suka taimaka mai wajen isar da sakon Allah sai suka rushe su suka ɓata su an gani kuma sun ɓata su ne saboda me suna so su yaƙi hadisan manzan Allah an gani kamar yadda aka faɗa duk wani ɗan bidiya bai san hadisi kamar su 'yan shi'a idan suka ce abubakar kafiri ne to yaya hadisan da abubakar ya ruwaito za a yi aiki da su idan suka ce umar ya yi ridda yaya hadisan da Umar ya ruwaito idan suka ce Usman ya yi ridda yaya hadisan da suka ruwaito Abu Huraira yaya hadisan da suka ruwaito su Talha su Zubair su Aisha yaya hadisan kuma ji wannan aiki kaga cikin sauki idan ya zamanto waɗannan sahabban an bata su sun batu to automatically hadisan manzon Allah kuma an bata sun batu ku gane wannan ayi. wannan shine abin da shi'a suka yi su ba su fito iri-iri sun ce ba sa son hadisi ba sun ka zo suna sukan ahalul hadis din su wane ne ahalul hadis na wancan zamanin sahabbai suka ɓata su an fahimci wannan ko to saboda haka a kowane zamani za ka ga idan mutane suna so su yi barna su kuma ƴan yun sai suka fito a mutum ba munafinci an gani kowane dan bidiya akwai yadda yake yakan hadisan annabi su kuma suka fito suka ce ba su yadda da komai ya zama hujja ba sai alkur'ani zalla duk wani magana wai a ce magana manzo Allah su ba su ma yadda manzo Allah yayi magana ba kawai alkur'ani kawai manzo Allah ya zo da shi kaga su ma wannan wannan miski yaka su ma suna yadan hadisi ko sannan sai aka samu wasu misali kamar su jahabiya su kuma suka ce duk wani hadisi khabaru ahad yufidu zan saboda haka kabar ahad ba za a yi aiki da shi wajen aƙida ba ba za a yi aiki da shi wajen ibada ba ba za a yi aiki da shi wajen mu'amala ba yan jahamiya suka ɗauki wannan fahimta Haka nan, a sha'ira mutazila suka zo suka biyo bayan su su ma suka ɗauki wannan fahimta a sha'ira su ma suka ɗauki wannan fahimta a gane duk wa'annan gaba ɗaya hatta sufiya suna da wannan fahimta na kabaru ahad to anan shi ma za a watsar da hadisan manzon Allah masu yawa an gane wannan ai sai ga hadisi ya inganta sai a ce wannan hadisi kamar ahad ne ba za mu kafa hujja da shi a wajen aqida ba sai su kafa hujja da kwakwalwansu mai rauni ko wani ishtihadin su mai rauni su yi watsi da hadisi ingantacce da sunan kamar ahad haka duk wannan gaba daya ana kokari a kore hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma a kore ta hanyar tawili ma ga hadisin sai a lalata ma'anar hadisin ta wajen fassara shi kamar yadda yan baɗiniya suke yi ce wato Kur'ani da hadisi akwai zahiri da baɗi wato akwai hanyoyi da dama wanda aka bi da aga cewa an ga ƙarshen sunan manzon Allah sallallahu da ba dan Allah ya yi alƙawarin kare musulunci ba da tun musulunci ya mutu saboda masu faɗa da musulunci sun shirya sosai sun tanaji makamai manya-manya to amma Allah ta'ala sai ya zai kare addinin sa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala kullihi walau karihal mushrikun an gane wannan ko yuriduna liyudhibu bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun na'am yana ta cewa zindiqun zindiqun zindiqun hatta dakhala albayt bai daina cewa zindiki ba sai da ya shiga gida menene zindiki in an ce wani zindig ne me ake nufi mai bayyanar da musulunci ya ɓoye kafirci kenan wannan yana bayyanar da cewa da musulunci amma tare da shi akwai zindikanci tare da shi an gane wani ko kenan a kowane zamani a kowane lokaci in ashabul hadis yana karantar da zindikanci ne saboda kana kin ne menene laifin da suka ma ba su da wani laifi wa ma min hum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid hmm. su ma wayannan ba su da wani laifi sai saboda sun yi imani da hadisi suna ba da kariya ga hadisi suna kuma aiki da shi hmm. to shi sa kai kuma kake kyaman su kana faɗin kowane irin magana na basanci gare su qala wa hakim aba al-hakim aba yana cewa sami'tu aba nafs Ahmad bin Sahal al-Faqih bi Bukhara naji Aba Nasr Ahmad bin Sahal al-Faqih a can Bukhara yana cewa samitu Aba Nasr bin Salam al-Faqih yaqul naji Aba Nasr bin Salam al-Faqih yana cewa laysa shay'un asqalu ala ahli al-ilhad wala abgadu ilayhim min sama'i al-hadith babu wani abu wanda nauyi a kunnan masu mutum karkatacce babu wani abu wanda fi nauyi a kunnansa ba ya son ya ji shi kuma abin da ya fi kiwuwa a gare shi kamar sauraron hadisi da zaran ya ji hadisi kamar ana sanya guduma ne ana kwamfasan kunnen shi an gane? na'am wa yi bi isnadi da kuma ruwayan hadisi da isnadin shi ba ya son ya ga ana ruwaito hadisi da isnadi idan ya ga ana ruwaito da hadisi da isnadi to ya san in ya kawo hadisin ƙarya za a tona mai asiri to da haka duk malamin da yake binciken isnadi zai yi bakin jiniya wajen al'umma malamin da zai ce wannan hadisi sahihi ne wannan hadisi da'ifi ne yayi rubuce rubuce to zai samu abokan gaba wannan yana daga cikin abin da ya sanya Nasiru Dinin Albani daga cikin malaman sunna kusan zan ce yana da wuya a samu wanda ya bakin jini kamar shi saboda wato ya tona asirin mafi yawan mutane masu kafa hujja da hadisan ƙarya don su gina aƙidunsu an gane akwai masu gina aƙidunsu da hadisan ƙarya sai ya ɗauki wayannan hadisai sai musu takirici. ya faɗi hakikanin hadisin matsayin wannan hadisi hadisin ƙarya ne wannan hadisi da ifi ne wannan hadisi kaza ne ina ba san gane wannan to akan nan miyagun mutane masu miyagun aƙidu sun ƙi albani har ma akwai wanda suka ce albani ba balarabe ba ne bature ne yaya za a yi bature ya zo ya inganta mana hadisi kamar an sanya sharaɗi ga duk wani mai inganta hadisi ya zan balarabe ina fatan gane kaga irin wannan akwai mutanen da suka zo wato hanyoyi daban da musamman da masu takalidi da mazhaba sun kafa hujja da wasu hadisai da ifai albani ya yi takarijin hadisan ya tona asirinsu hadisan ba su inganta ba to shi yasa suna tsananin kiyayya da tsananin batanci ga albani kai har ma cewa suke ma ba wani kokarin da yi akwai daga cikin irin wayannan mukalli da din wanda ya kwashi dalibai shi ku zo mu ji ki kaga wannan littafi sunan shi takaribu takaribu wancan takaribu tahzib wancan sunan shi kaza wancan sunan shi kaza ke duk wayannan littafan su ne albani yi amfani da su ya inganta ni ma in na so zan iya ba aikin da yi. ina ba ta gane wannan to irin wannan wato batanci kala-kala wani malami ya zo ya littafi ta naƙudatul albani duk dai ƙoƙari ake a nuna ma albani gazawan shi ina fasan gane wato an yi rubuce-rubuce rubuce-rubuce na ƙoƙarin batanci ga wannan imam din saboda wato yana ma hadisi hidima bai da wani laifi face mai hidiman da yake ga hadisi a ce ya zo ya inganta ko wanda ce to kuma kuna so inganta muku ne to ni ma na iya irin da an mai da abin izgiri an gane wannan ko to da irin wannan wato babu wani abu wanda ya fi nauyi a kunnen yan ilhadi da za a daina karanta hadisan annabi da yan bidiya sun ji daɗi su yan bidiya suna so a daina karatun hadisan annabi to su kuma ahlus sunna kullum za su ɗauko hadisin annabi su karanta in an gama da sahih bukhari a shigan muslim in an gaba da muslim a shiga turmuzi an gaba da turmuzi a shiga abu dauda an gaba da abu haka za a yi ta karanta hadisi ya kashin kiyama to wannan abun yana tayar da hankalin nan bid'a an gane wannan ko kuma suna iya kokarin su wajen ganin sun kange mutane daga sauraron hadisi amma abu ya faskara an gane wannan ko na'am na'am ala wa sami'tu al-hakim yaqul yace na ji hakim yana cewa samitu sheikh aba ababakarin ahmad bin ishaq bin ayyub al-faqih wa huwa yunaziru rajulan na'am naji ainihin a sheikh ababakar ahmad bin ishaq ibn ayyub al-faqih yana munazara da wani mutum fa qala sheikh abubakar sai sheikh abubakar yace haddathana fulanu fa qala lahu rajul hmm. sai ana min haddathana Allah ya laibu da wannan haddasana ila mata haddasa na? Eh, a yaushe ba mu labari ka ce wani haddasa na? a yaushe ba mu labari da Allah Allah bar wannan magana fa qala shaykhu sai shi malam malam sai ce maza kum ya kafir kashi ya ardi wala yahillu laka an tadkhul an tadkhul dari ba'da hadha abadan baya halatta a gare ka ƙara shiga na bayan wannan lokaci ba na so ƙara ganin ka a wannan gida har abada kun tafata ilaina to bayan malam ya gama wannan magana sai malam ya waiwaya zuwa gare mu wa qala ma qultu qattu li ahadin ma tadkhul dari illa hadha yace ban taba cewa ba ko kadan ga wani mutum cewa kada ka shiga gidana ba sai wannan tunda nake ban taba koran wani mutum ce kai shiga gidana sai wannan mutum ko me ya hada ni da shi musulunci ana ba da hadisin annabi abin ya dame shi hankalin shi ya tashi abin yana kwakwasan kunnen shi bai san san da ya ihu ba ta alamin haza Allah kyale mu daga wannan hadisin ba ma son mu ci saka duk wani dan bid'a baya son hadisin annabi sai dai kawai wani ya wani ne wani kiyayya din a gani akwai masu tsananta kiyayya akwai wanda kiyayya su bai kai wato kala kala ne misali an gane wani ko wa samitu al-ustaz aba mansur muhammad bin abdullah bin yace na ji al-ustaz aba mansur muhammad bin abdullah bin hamshad al al-zahid yana cewa samitu abul qasim bin ahmad al-muqri ar-razi yaqul quri'a ala abdurrahman bin abi hatim ar an karanta ga abdurrahman bin abi hatim ar wa ana asma alhali ina ji samitu abi yaqul na ji mahaifina yana cewa anabi yana nufin imam a cikin garinsa a ba hatim muhammad bin idris al-hanzali sunan shi Muhammad bin Idris al-Hanzali ar-Razi yaqul alamatu al-bid'ah a fi ahalar asar alamun alaman gane dan ne shine afkawa cin mutuncin malaman hadisi hmm. idan kaga mutum yana yawan cin mutuncin malaman hadisi ya kira sahabbai ya zaga ko ya kira tabi'ai ya zaga irin su Sa'id bin Musayyab irin su Mujahid irin su Katada kaga ya kira su ya zaga ko ya kira irin su imamu na malik ko irin su lens bin sa'ad ko irin su imamu shafi ko irin su imamu ahmad manya-manyan malamai masu hidima ga hadisin annabi irin su abdullahi bin mubarak irin su sufiyanu sauri irin su abu hakim arrazi ire-iren su irin su yahaya bin ma'in irin waɗannan manya-manyan malaman hadisi kaga yana cin musu mutunci ko a wannan zamani ga mutum yana yana yin da'a ga Nasiruddin Albani irin su Ibn Bas irin su Ibn Usaimin irin su Sheikh Fawzan irin su Sheikh Rabi ibn Hadi Al-Markali irin su Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i irin su Abdul Musin Al-Abbas Al-Badr ire su manya-manyan malamai waɗanda suke hidima ga sunna suna ba da kariya ga sunna to kasancewa wannan akwai akwai alama farfashin cewa dan bid'a ne alaman gane dan bidiya su kan malaman hadisi a kowane zamani misali wa alamatu zanadika tasmiyatuhum ahl al-athar hashawiyya wato alaman zindikai shine su ringa cire malaman hadisi da suna hashawiyya irin cewa malaman ba su da fiqh kawai suna kawo hadisi kawai ala zahiri su fassara an gane wannan ko to in kaga mutum yana faɗin wannan to zindiki ne galiban alama ne na zanadika yuriduna bi zalika ibtal al asar. suna nufi da wannan bata hadisi manufarsu da wannan suna so ne su bata hadisi sai su yi wani magana cewa wa'annan suna bin sama-sama su suna so ne a ringa yin tawili irin tawili na baɗiniya a lalata ma'anan hadisi ga hadisi dai an ce manzo Allah ya faɗa amma kuma an lalata shi da tawili an gano wannan ayi to idan kana fassara shi ala haqiqatin hikin ka suke yi saboda kana fassara shi yadda yake eh wa alamatul qadariyya tasmiyatuhum ahlus suna mujabbira alaman yan ƙadariya suna kiran ahlus sunna da suna yan jabariya an gane su yan ƙadariya sai su kira ahlus sunna jabariya saboda ahlus sunna suna tabbatar da kaddara su kuma wannan ƙadariya suna korewa wa alamatul jahmiyya tasmiyatuhum ahlus suna mushabbiha alaman yan jahmiyya shine kiran su ahlus sunna suna kiran ahlus sunna da suna mushabbiha da zarar kaga mutum ya ce ahlus sunna mushabbiha dan jami'a ne shi me yasa su yan jami'a suna kore sifofin Allah subhanahu wata'ala sun ce Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah ba rayayye bane Allah ba shi da hikima Allah ba shi da fuska Allah ba shi da kaza ba shi da kaza sun yi inkarin sifofin Allah su kuma ahlus sunna sun tabbatar da sifofin Allah kamar yadda Qur'ani ya faɗa an gane subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya ce tsarki ya tabbata ga ubangijin izza daga abin da ke siffanta Allah da shi sai Allah ya ce wa alal mursalin kuma akwai aminci ya tabbata ga manzanni duk abin da manzo ya faɗa game da Allah akwai aminci a kan shi an ayi haka in muna so mu san hakikanin siffan Allah mu koma zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya gaya mana game da Allah akwai mai akwai aminci wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin an fahimci wannan ai to su yan jahiliya suna inkarin sifofin Allah su kuma ahlu sunna suna tabbatar da sifofin Allah an gane wannan ko to saboda haka su dinan yan jahiliya suna kiran duk wani mai tabbatar da sifofin Allah sai su kira shi mushabbiha alhali ahlu sunna sun tabbatar da sifofin Allah amma sun kore yan siffofin da na halitta sun ce Allah yana magana ba irin na halitta ba Allah yana ji ba irin na halitta ba an gano wannan ko to kaga ba daidai suke bar masu cewa Allah yana ji irin namu Allah yana gani irin namu su wane ne biya a cikin nan masu cewa Allah yana da fuska irin namu su ne mushabbiha Allah yana magana irin namu Allah yana da hannu irin namu amma Allah yana da hannu ba irin namu ba Allah yana ji ba irin namu ba a nan wajen mushabbiha ne ba mushabbiha ba ne misali wa'annan sun fassara sun sun yi aiki da nasa alqur'ani ne laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu misalin Allah amma mai ji ne mai gani isbatun bila tanzih wa nafyun bila ta'dil kaga sun tabbatar amma kuma bila tamthil sun tabbatar da siffan Allah amma ba su kamanta Allah da halitta ba sannan sun kore kamanceceniya da Allah amma babu ta'adili. wannan shine ka'ida na alkur'ani da girma dangane da sunayen Allah da siffofinsa to su kuma yan jami'a sai su kira ahlus sunna mushabbiha haka wayannan suke yan asha'ira ashe da wannan ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya masa rahama in zai yi raddi ga asha'ira da maturidiya bai cika kama sunansu ba kawai sai ya yi raddi ga jahabiya yake saboda in ka yi raddi ga jahabiya ka yi raddi ga duka ƙungiyoyin gaba ɗaya an gane za ga manya-manyan mu sun fi cewa a raddu alal jahabiya ake cewa saboda aka yi raddi ga jahabiya to an yi raddi ga sha'ira an yi raddi ga maturidiya an yi raddi ga zilawa duk an musu raddi a wajen asma'u wa sifat an fahimci wannan ko na'am wa alamatul rafida tasmiyatuhum ahlal asar nabitatun wa nasibatun alaman gane 'yan shi'a suna kiran malaman hadisi da suna bitatun wasu sababbin tsoro wasu suna kiran su 'yan bana bakwai kuma suna kiran su nasiba suna kiran ahalu suna masu kafa gaba ga ahalul bai na ce mutum bita 'yan bana bakwai wanda ba su nuna a fage na ilimi ba 'yan ƙananan yara a fage na ilimi sannan kuma nasiba masu kafa adawa da ahalul bai an gane wannan su shi'a suna kallon kansu a matsayin hawa cewa su masu zurfin ilimi ne ahalus suna ko masu karancin ilimi sannan kuma ahalus suna su masu san ahalul su ne ahalus suna suna kyaman ahalul su. an gane wannan ko da zaran ka fara jin mutum yana jingina shekul islam ibn taymiya da cewa shi nasibi ne shi dan shi'a ne shi yana da aƙidar shi'a ko da ka gashi sufi ne ba a ga aida akwai wani sufi a Kano mutane ba san cewa yana da aƙidar shi'a ba yana yawan suka ibn tabiya to ibn tabiya nasibi na nasibi ibn tabiya makiyin ahlul bait ne to sai ka ce yanzu ya fito a mutum cewa shi dan shi'a ne hmm. na fatan gane amma a da da za ka ce dan shi'a ne sai wani ya ce a'a su bi ne shi baka ce baka ji ya ce ibn taymiya na tafi ba ai alamun gane cewa dan shi'a ne wannan kalmar da ya amfani da shi malamai sun hango cewa in kaga ana amfani da wannan kalmar a cikin zuciya akwai matsala mai wannan maganar da ya amfani da kalmar nasab din nan to ya nuna yana da wani shi'anci ne a cikin zuciyarsa an gane tunda ibn taymiya kowa ya san ba shi da wani alaka ga sukan ahlul bait an gane ibn taymiya mutum ne mai san ahlul bait sosai har ma yana cewa mun yi bara'a da yan nawasi masu dukan ahlul ba ruwanmu da su sannan mun yi bara'a da yan shi'a masu sukan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai gashi yan shi'a suna jingina ma ibnu taymiya da malaman salafiya cewa malaman salafiya makiya ahlul bait ne su kaga wannan in ka ji mutum ya faɗi wannan ka san kazafi yayi wa ahlus sunna wal jama'a babu mutanen da suke san ahlul bait kamar ahlus sunna an gane wannan ko to da jin wannan ka san wannan dan shi'a ne shi ko da ba abu na kawai ce dan shi'a ne ba kai kuskure ba saboda alaman gane su ne shi eh ashar na'am qala rahimahullah wato shek rabi yana cewa Allah ya masa rahama na'am wa sami'tu al-hakim aba abdullah al-hafiz yaqul sami'tu aba ali al-husayn bin ali al-hafiz yaqul yace naji aba ali al-Husayn bin Ali al-Hafiz yana cewa samitu Ja'far bin Ahmad bin Sinan al-Wasiti yaqul naji Ja'far bin Ahmad bin Sinan al-Wasiti yana cewa samitu Ahmad bin Sinan al-Qattani yaqul naji Ahmad bin Sinan al-Qattani yana cewa laysa fi dunya mubtadi'un babu wani dan bid'a a duniya illa wa huwa yubkidu ahl al-hadith face yana ke ahl al-hadith hmm. an gane wannan ko hadha min alamatihim wannan yana daga cikin alamomin yan bid'a la tajidu mubtadi'an yuhibbu ahli alhadith ba za ka taba samun dan bid'a ba da yake san Allah ba babu shi inda dan bid'a ne to za ka shi makiyi ne ga ahli alhadith la tajiduhum illa yubghiduna ahli alhadith ba za ka same su ba face suna kin ahli alhadith to wayannan da suke da awon mazhaba a wannan gari na Kaduna da suke cewa su yan malikiya ne amma suna zagin Bukhari da Muslim suna cewa hadisi a zuba shi a kwandon shara shin wa'annan mutane ahalu suna ne ko yan bidiya tunda mun samu ma'auni yanzu mhm. ko cewa ba za ka taba samun wani dan bidi'a ba yana son ashabul hadisi to kenan kaga mutum yana sukan Imam Bukhari kiri-kiri baya jin kunya yana sukan Imam Muslim yana sukan Ibn Taymiyyah yana sukan Imam shokani yana sukan manya-manyan malaman hadisi baya jin kunya sannan kuma yana cewa a kwashi hadisin bukari a zuba a kwandon shara to kaga da cin irin waɗannan kalmomi ka san kalma ne wanda baya fitowa a bakin kowa face dan bid'a an gane wannan ko na'am shine abin da malai yake cewa la tajiduhum illa yubgiduna ahlul hadis hmm. ba za ka same su ba face suna kyaman hadis wa limaza yubgidunahum me yasa suke kyaman ahlul hadis li'annahum ala haqq wa ya da'una ilal haq mm. saboda su malaman hadisi suna kan gaskiya sannan kuma suna kira zuwa ga gaskiya Wai waluna al haq sannan suna goyon bayan mutane akan gaskiya wa yu'azuna alai sannan suna adawa akan gaskiya in za su yi adawa da kai suna adawa da kai ne akan gaskiya nam wa lihaza yubghidunahu saboda haka suke kyaman malaman hadisi nam inna alal hadisi yunkiruna alaihim abatilihim malaman hadisi suna yi musu inkarin wato barnansu a gane ko su kusan cewa idan suka ɗauki gundarin alkur'ani za su yi abin da suke so da shi to da zarar mutum ya ɗauki wata aya ya fassara sai a ce mai wannan aya da ka fassara kuskure ne saboda ga abin da manzo Allah ya faɗa to wannan abin shi ke ba sa haushi ce wannan aya da ka fassara ba daidai ba ne manzon Allah da Allah ya aiko da sako ga abin da ya faɗa saboda haka ka bar ra'ayinka ka koma zuwa ga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam na'am to sai ga wannan bawan Allah yana jin haushin wannan magana da kake gaya masa na'am fa yazdadu law sai ainihin in su in su gare su sai karu wal iyad billah wal iyad billah wa hadha da wal bala na'am mustashrin bin nas ila an wannan cuta da wannan bala'i yayi rinjaye ga mutane har zuwa yau har zuwa yau wannan cuta yana nan na ƙin mutanen hadisi sai wanda Allah ya taimaka wa kawai wala shakka anna lisufiya qiyadatin fajira babu shakka sufaye suna da jagoranci na fajirci walil ahzab qiyadatin min hazan an sannan ƙungiyoyi irin su yan hizbiya irin su ikhwanul musulmi, irin su haddadiya irin su sururiya irin su hizbut tahrir irin su gasunan da sauransu irin wayannan wato ahzab din yan hizbiya din hmm. suna da qiyada min hazan nan suna da jagoranci daga irin wannan tsari din wai idan an ce hizbiya me ake nufin da hizbiya ne me ma'anar hizbiya in na ce haula'i hizbiyun me nake nufi suna da bangaranci da ya suwa ne ne yan hizbiya mutanen da suka tsara ma kansu wasu irin dokoki dokokin nan sun saba ma kitabu wa sunna suna yin soyayya suna yin adawa a kan shi duk mutanen da suka tsara ma kansu wasu dokoki ya zama wannan doka shine alaman gane su idan ka bi wannan doka suna tare da kai in baka bi ba hakika wayannan ana kiran su hizbiyun ina ba gane misali yanzu kamar wani ya ce ma khabarul ahad yufidu zuwan su da in baka bi wannan ka'ida ba sun sa wannan ka'ida ka gare ba ka'ida bane daga manzon Allah to amma kuma in kana so su soka ka bi wannan ka'ida in kana so su kika ka saba mu wannan ka'ida kaman ka'ida az-zahabiyya na ikhwanul muslimin na ta'awunu fi mastafaqna alayhi wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mastafaqna fi in ka bi wannan ka'ida yan ikhwan su soka in ka saba mu wannan ka'ida sa'annan kuma su saba maka sannan ga ƙa'idansu na Jami, wala taftari Jami, wala tufarrik ka tara mutane kada ka raba su bi ma'ana duk abin da za ka yi kada ka kawo maganan aƙida domin ka kawo maganan aƙida zai raba kan jama'a ka cire maganan aƙida a wajen bayaninka kaga ikwanin musulmi da 'yan ta tabligh suna da irin wa'annan ƙa'idoji da wasu dokoki wanda baka isa yana da wuya ka iya cire su daga wannan doka din to irin wayannan mutane da suke shimfida wasu irin dokoki da ka'idoji wanda dokan nan ba dokan Allah bane amma sun mai da suna da wani usulul khamsa da suke da shi to ire-iren wannan wani usulul suka sadin nan wato ya saba ma ainihin abinda malamai suka sani magabata to irin wannan da zaran kaga mutane suka ce wayannan mutane yan ne saboda sun shimfiɗa ma kansu wasu ƙa'idoji sannan sun shimfiɗa ma kansu ƙa'idoji wanda za a yi mubaya'a a kan shi an gane to da wannan ne yan hizbu tahrir ikhwanul muslimin sururiya haddadiya da sauransu ake kiran su biyun amma ya kasance mutum kai tsaye yana bin kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih kan duk abin da yake aikatawa ba a kiran shi hizbi an gane wannan ko to wannan shine ka'ida wanda ya kamata a fahimta sannan kuma ka duba za ka kungiyoyin akwai kungiyar za ka cewa su din nan wato ba sa son a ringa magana kan aƙida sai dai kan siyasa to duk kungiya hizbiya kan ba da ƙarfi kan siyasa fiye da suke ba da ƙarfi kan aƙida Allah shi mace mu na'am eh warrawafidu anhum wala haraj warrawafid hadis anhum wala haraj hmm. su kaga yan shi'a ka ba da labari game da su babu laifi ka ba da wannan labarin cewa su ma suna tsananin kiyayya ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal ulama'uhum zanadiqa kai malaman yan shi'a galiban zindiƙai ne su na'am falimaza la yubghiduna ahlal hadith to menene ya sanya ba za su kyamaci ahlal hadith ba da malaman su zanadiqa ne amma suna koya abu a cikin zuciyarsu wa yuharibuna kuma suna yakan ainihin hadisi hmm. suna yakan malaman hadisi li'anna dinahum yunaqidu dinal lahi haqq domin addinin shi'a ya yi karo ya gittawa addinin Allah na gaskiya fala budda min adawa li ahli alhadith eh ba makawa yan shi'a sai sun yi adawa ga ahli hadith wal bughd dole sai su yi kiyayya wa tanaqqus lahum sai su ringa tauye su wa tsanu fihim eh da suka sai su ringa tauye su suna soke soke ga ashabul hadis Allah shi tsare mu ne mutum za a nemi tilibu wa wanda suke eh eh ba sa su gaskiya yana maza ma yan sosai kuma duk mutumin da yake matsa ma yan bidiya gaskiya ba zai farin jini ba kamar yadda albani ke matsawa ainihin masu aiki da hadisan ƙarya to za ga albani ana tsananin kin shi to wannan bangare guda biyu mai yawan magana kan aƙida to ana kin shi sannan mai yawan magana kan hadisi wannan hadisi sahihi sahihi to ana kin shi an gane dama dama mai magana kan fiqh yana magana kan fiqh kan hujja za a kin shi ba sosai ba an gane wannan ko shi sa zaka ka duba da su ibnu baz da su ibnu usaymin da albani albani ya fi su bakin jini kafin a soki ibnu baz so daya an soki nasiruddin albani so 30 an gane yana da wuya ka ji wani a Najeriya ba ya kira ibnu baz ya zaga da wuya amma ka taba jin an yi wa'azi wa'azi ne wasu suka taho daga wa'azin ƙasa wani ya kira albani ba yahudi ya ce ba yahudi ce ya za a yi bai ya inganta ma hadisi ya zazzaga ya faɗi kuma sannan kuna ji a garin nan wani malami yana tafsiri wani malami mukallidi yana tafsiri yadda yake zagin albani da yake faɗin manzanu cewa albani ma jahili ne wanda san komai ba misali to haka duk irin wannan gaba ɗaya wato ba kaga sai ka ji kafin ya ambaci ibnu bas so ɗaya ko ibnu usaimin sai ka ga sai ya zagi albani so da yawa ko to wannan shine kama kaga yan Najeriya cikin ikon Allah ba su san shekara ba su me sa ba su san shekara biyu ba harkan har aqidan mu a Najeriya mafi yawa wani bai san ma mai yi kwanin musulmin ba bai san mai yi haddadiya ba bai san mai yi zururiya ba kawai shi dai yana sunna a gani to shi yasa matsalar shekara biyu sai ɗaliban ilimi wanda suka ɗan yi zurfi a wajen karatu kuma suka ɗan waye kan kan ilimi su ne suka san shekara biyu shi za ka ji daga da ka ji wani malami ko dan bidiya ne ya kira sunan wani malami ya shekarabi an gane amma amma ɗaliban ilimi wanda suka dan samu dan ihirafi wajen karatu su su ne suke da matsala da shekarabi ya cika sukan ihwan ya cika sukan tsayar kudub ya cika sukan kaza to ba sa son wannan abun to sai ka ga suna ta kokarin yadda za su yi su bata shi misali an fahimci wannan to kowaye ko kai ne ma ya za ka ɗauki wannan manhajin to wani sai ya je ya binciko ma tarihin ka ba sai ya san yadda zai yi kace kace da kai ya bata ka ta inda zai zama to ba za ka yi tasiri ba cikin al'umma to wannan mutane ne su al'aida na'am um, Assalamu alaikum ana sanar da yan uwa akwai muhadara da malam zai yi ranar Asabar a nan Bakar Road nan layin makarfurot masallacin mai ko masallacin wannan ɗan kabo masallacin ɗan kabo bayan isha malam zai muhadara insha Allah rana asabar saboda haka ana gayyatar yan uwa ta halarci muhadaran bayan sallar isha layi muhadara din Allah ya bada ikon zuwa rana asabar subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk